mummunar fasarar da aka yi wa wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ita ce ta harzuka 'yan cote d'ivoire suka shiga farautar 'yan nijar mazauna wannan ƙasa da nufin huce takaicin abin da suka kira wulakancin da jami'an tsaron nijar suka yi wa 'yan cote d'ivoire kan hanyar su ta zuwa cirani shugaban kungiyar ong jimet mai kare hakkin 'yan cirani hamidu manu na bara na kallon abin a matsayin illolin da jahilci ke janyowa zamantakewar al'umma matasa da yawa a cote d'ivoire in ba tare da sun yi wani bincike ba suka farma 'yan nijar da ke zaune a wannan ƙasar duka kwace musu dukiyoyi a sanarwar da ta fitar gwamnatin nijar ta yi cikakken bayani a game da abubuwan da suka faru da 'yan kasar mazauna cote d'ivoire bayan da shugaban ƙasa mohamed bazoum ya umarci ministan cikin gida da karamin ministan harkokin waje su tafi birnin abidjan don duba 'yan ƙasar. minista tijani abdulkadiri shine kakakin gwamnatin niger an samu kamar eh, mutum kusan 40 baɗe wanda aka ce sun ji mu kuma wa'ansu sun bar gidajensu an samu kusan mutum 150 wanda ke ofishin jakadar niger kuma kusan 50 suna ofishin jama'an tsaro gwamnatin ta ɗauki matakan gaugawa da nufin kaucewa sake faruwar irin wannan al'amari da ya janyo asarar ɗumbin dukiya mun san da yawa sun rasa dukiyoyinsu cikin wanga aiki na sha na farko dai an ka hukumiti babba na kula da wanga matsala ganin yadda da gaugawa za a ɗauka matakan da suka dace na biyu eh, a nan ma gwamnati ta kira jakadan kasar cote d'ivoire sannan kuma an tada tawaga babba wadda za ta zuwa cote d'ivoire don ta kawo mashi eh, wakilin kasar nijar wanda ke can cote d'ivoire din gudunmuwa na ganin yadda da gaugawa za a ɗaukan matakai a fuskanci matsala matsalawar da nan kuma na biyu a ɗauki matakai kwakwari don a kiyaye da irin abubuwa sakamakon damuwa da abin da ya faru a birnin abidjan kungiyar 'yan d'Ivoire mazauna nishar ta kai ziyara a ofishin ministan harkokin waje domin jaddada goyon bayanta ga 'yan nishar mazauna d'Ivoire tare da jajantawa al'umma gaba daya Bagayako Inza ɗan Cote d'Ivoire ne da ke shugabancin wata makaranta mai zaman kanta a nan Yamai. Kwararriya a sha'anin amfani da kafafen sada zumunta Suwaiba Ibrahim na cewa tashin hankalin da ya biyo bayan yada labaran bogi wani abu ne da ya kamata ya zame wa al'ummomi da gwamnatoci darasi. Duk ɗan ƙasa a hore shi bisa kan utilization irin wannan yanar gizo da muke sama da ita ya kamata mutane a koya musu ita a rika wayar da kan jama'a a tele da radio duk abin da ka gani ko bidiyo ne ko hoto ne ko audio ne ba da an haɗe shi ba ne ya zama gaskiya. Bayanai sun yi nuni da cewa bidiyon da ta haddasa wannan rudani an naɗe ta ne yau shekaru biyu da suka gabata bayan da jami'an tsaron Najeriya suka kama wasu da ake kyautar zaton mayakan Boko Haram ne. sake yada wannan bidiyo a farkon makon nan ya sa wasu 'yan Cote d'Ivoire tunanin 'yan uwansu ne ke shan azaba a hannun jami'an tsaron Nijar. Rahotanni sun ce tuni hukumomin Cote d'Ivoire suka kama wata mata da ake zargi da aikata wannan ta'asa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.